Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ishirin da biyar da kuma sittin mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Usman Kabara muka sake shigowa domin gabatar da shirye-shiryen. A ci gaba da gabatar muku da shiri na musamman kan tunawa da cika shekaru biyu da sace 'yan matan cibok bayan labaran duniya za mu waiwayi wakilinmu a jihar Adamawa wanda ya hira da waɗansu daga cikin iyayen. Usman Kabara zai shigo da shirin na ƙasa wanda yau ma yake tare da Honorable Abdullahi Jugunu. Baba Yakubu Makeri zai gabatar da sharhin jaridun kasar Ghana kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da hantsi ga kuma cikakkun labaran. a yayin da 'yan matan sakandaren chibok da aka sace suke cika shekaru biyu cur a yau dinnan ba amo ba labari wakilinmu umar faruk musa ya tambayi garba shehu kakakin shugaban najeriya muhammadu buhari da cewa ko akwai wani shirin da gwamnatin su ke yi na ganin ta inganta wannan yanki da ta'addanci ya ɗaiɗaita da kuma kare faruwar lamarin a nan gaba akwai aikace-aikace da aka fara yi kasan akwai musamman wani kwamiti da majalisar ɗinkin duniya ta kafa na shugaba prime minister gordon brown don bunƙasa ilimi musamman na mata akwai kuma kwamitoci na nan da suke gwamnati ta kafa wanda wannan gwamnati ta ɗora musu nauyin nemo kuɗi da yin gyare-gyare wanda shugaban eh, tsohon general tiwa dan juma da ali alhaji a kan a cikin abinda da nake so a takaice shi ne ana ta kokari yanzu haka akwai yara da dama sun fi dubu biyu da dari hudu da aka samo su daga cikin sani na yan gudun hijira waɗanda gwamnati ke biya musu kuɗin makaranta an saka su a kwallon gwamnatin tarayya sun ci gaba da karatu da kuma injiniyoyi na sojojin najeriya suna nan yanzu sun fara aiki na sake gina makarantu da aka rushe su a jihohin borno yobe da adamawa akwai kuma goyon baya da haɗin kai da ake samu kanta majalisar ɗinkin duniya wato asusun yara na majalisar ɗinkin duniya unicef da hukumar taimako da ba da goyon baya na amerika wato usaid wato ana ta kokarin bunƙasa ilimin nan ga yara makarantar ma babu ita a garin nasu akwai shiri na musamman wanda yake makarantar da littattafai na aiki da na koyon karatu ana kunsa su a cikin jaka ko littafi ana raba su da yara wato kaza kamar ita makarantar da take zuwa yaran nan waɗanda aka hana su muhalli ko kuma guni har Allah ya sa abubuwa su ta kuma ta kokari ka gina kamar katanga a wasu makarantu hankali a hankali don a tabbatar cewa masu mugun nufi ba za su iya samu suke tara su shige su Shugaban Misra abdul Fattah el-Sisi ya fito ya kuma kare rudanin da ake ciki na cewa wasu tsibirai guda biyu ya danka su ga Saudiya a jiya Laraba, sannan ya karyata cewa wasu jami'an su na sirri ne suka kashe ɗalibin nan ɗan asalin ƙasar Italiya. Shugaban ya fito gidan talabijin don tabbatarwa Misrawa cewa ba mu bada kowane ɓangare na ƙasar mu ba kuma ba haka abin yake ba ya kara da cewa bari ma ku ji maganar kai tsaye ya ce 'yan majalisar da kuka zaɓa su ne za su tattauna akan amincewa ko kuma a'a da wannan lamari gwamnatin alkahira dai ta sanar da maidawa saudiya wasu tsibiran da ke gabar tekun maliya sanafir da tiran zuwa kasar wanda shi kuma lcc ya ce dama can wajen na saudiyar ne wanda ta ba wa masar kula da shi tun a shekarar 1950 bisa fargabar cewa za a samu mamayar isra'ila a lokacin wasu 'yan kasar sun zargi shugaban da cewa ya sayar da wannan yankin na kasar masar ne ga saudiya kawai don neman taimakonta wani dan majalisa ya nemi tambayar lcc game da lamarin a lokacin taron manema labarai a gidan talbijin sai shugaban ya katse masa hanzari da cewa ba wani wanda na bawa damar yin wannan magana A jiya Laraba, Amurka ta kalubalanci kasashen duniya da masu mulkin karfa-karfa da wa mutane ta hanyar bude ido da yin barazana ga duk wani wanda zai iya zama barazana ga mulkin su Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce, duk gwamnatin da ta murkushe mulkin siyasa to kuwa ta yi asarar mutuncinta a idan al'ummarta. Sannan hakan yana bude duk wasu kafofin tashin hankali a kasashe mafi yawa a lokuta. Inda Kerry ya ce, wani lokaci ma har da haifar da tsatsauran ra'ayi na ta'addanci. sakataren ya faɗi haka ne a wajen jawabin taron bayyana rahoton ƙasa na shekarar 2015 game da ayyukan 'yancin bil'adama mataimakin magatakardar ma'aikatar siyasa 'yancin bil'adama da ayyukan amurka tom malinowski ya bayyana cewa wannan abu da aka gabatar na rahoto zai zama wata matashiya da yin amfani da ita wajen taimakon sojojin ƙasashen duniya akan harkar tsaro Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana cewa rundunar sojojin taron dangin da Amurka ke jagoranta na da manufar yaƙi da ta'addancin ISIS da kuma ci gabansa. Sannan rundunar ta yi duk wani tsarin da ya kamata don tsayawa akan wannan kuduri nata na kakkaɓa 'yan ta'addar. Obama ya ce a yau a ƙasashen Siriya da Iraki 'yan ISIS sun koma yakin kare kansu ne kawai saboda tattakar da sojojin taron dangin ƙasashe 66 da na Larabawa ke yi musu ta sama da ƙasa inda shugaban ya ce a ƙarƙashin jagorancin amurka an kai harin dokoki ta sama fiye da sau dubu goma sha daya da dari biyar a inda ya hallaka mayakan da dama ya kara da cewa a kullum mayakan isis da ke siriya da iraki sai karewa suke yi wanda aka kiyasta cewa lallai sojojin sa kan ta'addancin sun kai matakin karshe na rage yawa inda aka yi la'akari da yawan su a shekaru biyu da suka gabata sannan ya ce yawan mayakan sun lura cewa suna kara nisanta daga samun nasara akan mayakan taron dangin ji obama ya faɗi haka ne a lokacin da yake ganawa da tawagar tsaro a shalkwatar tsaro ta leƙen asiri ta cia da kuma ta pentagon labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu faro takon daga jihar Adamawan Najeriya inda wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya yi mana hira da waɗansu iyayen 'yan matan Chibok da suka cika shekaru biyu yau a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ga Ibrahim. Mr. Ayuba Anderson da kuma Daniel Chuwar na ma cikin iyayen waɗannan 'yan mata da aka sace sun ko buƙaci 'yan Najeriya ne da su ma su taya su yin addu'o'i tare kuma da mika kuka su gwamnatin Najeriya. cikin halin zaman jimamin abin da ya faru tun nan da shekara biyu din da kawai samun zama wahala da kuma zaman tunanin yaran nan da har yanzu ba mu da wani abu kwakwaran da za mu yi bayani a kai ta alkawari na ta ba mu daga hannun soji da gwamnati tun da. Eh to muna so dama abinan government suka ta yi alkawari a za a samu a ba za a abinan mai abinan har yanzu ba wani abu an mai da shi ya zama siyasa ai wannan siyasa ne yanayi da yan matan mu to muna so a gaya ma gamen kan cewa idan siyasa ne suke yamuna suna suna yin amfani da yan matan mu fine and good wani ma yana magana yanzu wani kuma zai ce kai ba amfani ma a neman yan matan ba zai yi a faɗa mutum yan mata fa wajen ɗari uku da aka aka ɗoke a rana ɗaya kuma har yanzu ba abin da aka yi amma har wani zai bude baki ya yi magana akan iri wannan. To ko me masana ke cewa ne game da wannan rana? Dr. Amoga Kyaftin Namala malami ne a jami'ar kimiyya da fasaha ta modibo adamu da ke yola a shawarwarin da wasu suke kawowa cewa a musanya wannan yaran da mayakan boko haram da ko kuwa a ba da kudin fansa sannan a sako su ina so e, e, in tabbatar da cewa a gwamnati ta yi watsi da wannan bukatun domin wayannan bukatun ba yanzu ne aka fara ba a tun gwamnatin da ta gabata an yi nan cacan kuma abun bai faru ba saboda haka gwamnati ta ci gaba da abin da take yanzu har sai ta samu wannan yaran ba tare da wani sharuda ba kamar dr moga captain shi ma wani masani a harkar tsaro a najeriya dr bawa abdullahi wasu ya ce dole ne ma a yi karatun ta natsu zufa yaran nan sun zama yaran kowa ne a najeriya duk baki mutum wanda ya isa uba ya ɗauka kacaukau 'ya'yansa ne aka yi musu wannan don sabili da ba zancen kuma yaran iyayen yaran da aka ɗauka a cibok kowane iyaye a Najeriya iyayen waɗannan yaran ne kamar yadda waɗannan wadda suka haife su jikinsu yake sanyi haka jikin kowane ɗan Najeriya zai yi sanyi don me domin za a samo su da an samo su abubuwa ne. Amma doktor ku ne masana haka tsaro a hmm. ƙasa da ƙasa ya kuke ganin za a ce waɗannan yara wani hanyoyi kake ganin zai kamata a biya. Shugaban ƙasa ya mai da ofishinsa kacaukau ya zama ofishin da zai rika karɓan rahoto direct na suru akan yanayin inda 'yan matan nan suke. wallahi tallahi ya sun wal qur'ani na kin ba zan yi kafara ba idan aka yi haka ba za a dauki sati uku hudu ba ba a samu ainihin inda yaran nan suke ba don sabili da wasu a can kafin wannan lokacin suna so kar da wannan maganan ya kare domin a yi ta kashe kuɗi ana zancen abu guda wadda kuma ba ganin biyar bukata za a yi ba. Dr. Ba Abdullahi wasu kenan kuma fata ma da shine Allah sa a samu sa'ar gane waɗannan 'yan mata Ibrahim Abdul Aziz Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Najeriya mu ce, kar mu bar ta ta wargaje. Najeriya ƙasar mu ce, mu reno saboda 'yan baya. Mm-hmm. Ku tausaya. har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu ci gaba bari mu ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji najeriya ƙasar mu ce mu saboda yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da yan mata ku ya cancanta Kusa sa baki a cikin tsafta harkan tsaro ya inganta rayuka suna ta salwanta a taimaka aje a sulhunta kar 'yan matan su mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda 'yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata najeriya kasar mu ce kun ga ba za mu bar ta ba ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata ta zama to uwa a gare mu ta zama to uba tausaya waɗanda ko kai garkuwa da 'yan mata. Mu har haɗa kanmu duk mu yi mata aikin ci gaba. Mu tausaya waɗanda ko kai garkuwa da 'yan mata. Masu tasowa in sun tashi ba za su guje ta ba. Mu tausaya waɗanda ko kai garkuwa da 'yan mata. Abin da lumana bai bamu ba. ga tashin hankali shi ma ba zai ba mu ba. Najeriya ƙasarmu mu ce, mu reno saboda 'yan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Kowa a bashi aiki, kuma kowa ya kama aiki. Haka yake yanzu kuma ga Usman Kabara da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro mu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Kafin mu waiwayi ci gaban hirar Honorable Abdullahi Jugunu, tsohon mai bawa gwamna shawara akan harkar nakasa a lokacin gwamnan jihar Kaduna na Madisambo wadda muka faro da shi a makonni biyu da suka wuce. Bari mu ji hoɓɓasar da ministan lafiya na Najeriya ya yi a cikin wannan rahoto na Nasiru Adamu Hikaya. Why are we using the word disability? gaskiya ina ganin ba daidai ne a rika ambatar kurame da mutane masu na kasar ji ba don ya nuna tamkar ba za a iya samun musu magani ba ni ina gani ya fi dacewa rika kiran su mutane masu kalubalen rashin ji ministan lafiya na najeriya farfesa isaac adewale ke magana a wani kwarya kwaryan taro da wasu yara kurame a ofishinsa karkashin wata kungiya daga kano da ke aikin tallafawa kuramen ministan ya buƙaci jami'an kungiyar su rubuta duk bukatun irin waɗannan yara don zai kafa wani kwamiti a ma'aikatar lafiyar da zai rika duba lamuran kuramen don tallafa vamos. <laughs> ɗaya daga kuramin kenan adamu ibrahim da ke amsar magani inda take mahaifiyarsa hajiya aisha da ta rauko shi ta ba da labarin kalubalen yana fuskantar matsalar gaba ɗaya baya ji sannan kuma baya magana mun shiga mun kafa ƙungiya har muka samu dokta aka je katsina aka auna musu kunnan to a yanzu halin da ake ciki doktan ya ce idan musu aka yi musu wani aikin na cochlear implement aka dasa musu dodon kunne za su iya ji kuma za a koya musu magana ibrahim garba shi ne shugaban kungiyar tallafawa kuramin. kamar yadda jihar kano suka kawo ɗauki suka yi training din yaran a gano wanda suke bukatar irin wannan aiki su ma yanzu federal gama mun kawo musu wannan bukata sun amince wanda kai ma dan jarida da ka zo ka je da minista ce mai sauri mu rubuto masa yawan adadin yaran da suke bukatar irin wannan aikin da za su taimakawa a matsayin federal gama su ma su kara taimako akan wanda jihar kano ta yi yara 146 gwamnati ta taimaka musu wanda an faro tun lokacin mai girma dr rabi musa fanko sai taimaka mutane 73 abdullahi umar gandu jama daga hawansa yanzu shi ma ya taimaka wa yara 73 suka je a screen din da ake ce mishi audiology test domin a gano cewa kuraman na hakika ne ko ka za a iya warkar da su an za ka mutum 146 sun je an gano 72 za a iya warkar da su da hudu ma ba kurame bane kawai za a sa musu abin da wani dan na'ura da zai taimaka musu su ringa ji kuma su iya magana cikin kankanin lokaci kuramen dai a cewar dr suleiman abdu da ke kula da larurar su za su iya samun warkewa amma aikin zai kusan naira miliyan shida ga kowane kurma kudin cochlear implant daya zai kai 6 miliyan yanzu fa akwai likitoci da yaya zai samu amfani na training akan wannan akwai nurse da yawa zai samu amfani akwai kowa zai samu amfani da parent da komai zai samu amfani an in ana gan wani aiki ana yi a nigeria ko ina ana yi irin wannan aiki a waje za su shigo za su zo su taimaka an ba mu yi komai ba ya za mu samu waye zai taimaka ministan lafiyar dai farfesa adewale ya ba da tabbaci wa duk yara rigakafin sankarau da yawanci shi ke haddasa kurumta nasiru da malika murar amurka daga abuja Najeriya. To yanzu bari mu ji ci gaban hira Honorable Abdullahi Jugunu game da jin yadda yake ganin cewa. sai aka ce an haɗa da ƙasar shi to ta don yin samu amulla da mutanen gari har da takarar siyasa kuma har jama'a ce zai yi zai yi wani abin da zai yi. Haka. shi ne. To amma sai aka ware ni to ta yaya za a dinga san masu lafiyar da kuku masu lafiyar da suke cikin gari har fito wasu takarar siyasa ce zan fito takarar siyasa san kuma a gudun wani zan taka harkar siyasa. wato ina fahimce ka kenan kana nufin haɗa kun da a yi karatu tare da kowa da kowa zai sa kila su masu na kasa su daina tunanin cewa su a ƙasa suke wa'incan sun sami fifiko. kwarai da suke bari bisa bari ai ba ka taɓa haɗa ba to kaga su aka ce an amar shi ya zama doka kenan sannan wajen eh, al'ummar karatu ma'aikata hotel hmm. kasuwanci har da masallatu mm. da muke da shi da coci-coci mm. za ga an yi coci ba a yi ba za taɓa turanci akwai mai da kasashe ba za ga an yi masallatai sai ga an yi step step kuma an sa eh, wannan wato matattakala wanda ke wanda ke sa tsaye mutum da ya faɗi eh. to kaga irin wannan sun suka ga aikata. muhimmin ma'aikata babu yadda da kasashe zai yanzu yanzu misali bari baka misali mm. akwai muhimmi yanzu eh, da majalisar dokoki da kasa na gaba ki daya mm. babu inda da kasashe zai bi to kaga babu wajen parking saboda na kasashe sannan babu wajen state na kasashe inda zai hau eh wato an yi mata takala ko iya ko bai iya ba takala to kaga ina ina dadin shi mm. kaga babu ba dauke mu yan kasa ba to abinda mu muke tsammanin gwamnati ke so shine mu fara gabatar da wannan tukuna kabin a ce yau mun kai da abamu namu kare shi din wanda za mu oh.

Ina shi ke kyallawa wanda bai gani ma na hangowa ko wanda bai gani na fuskantowa duhun rashin sani ya zarci faɗowa a wane duhun dare gunsu fana to amma za ka ga cewa yawanci ah, lokacin an daɗe ana son ai wannan abu to sai ya zama na kasasin suna cewa ya kamata kamar yadda kace a ba su ma'aikatar su ta musamman kana ganin cewa yin dokar ba tare da ma'aikata ba to ta ina kenan za a kula da dokar a tunanin ka da zarar an kata doka ya fara aiki shi ke da hmm. a hankali sai fara ci bai wa a ce gwamnati ta ware kuɗi na musamman doka eh, ma'aikata fa ware kuɗi ake yi na musamman kamar ma'aikata kamar na ministry eh, da za a yi a cewa ba a kawo minista ko a kawo permanent secretary a kawo accountants a kawo to na farko ki ta za a samu shigo kuɗin shigo da zai biya wannan ma'aikatar sannan mm. kura jihohi ya su iya wannan abubuwan to amma sai aka ce a bari a kafa doka tsari doka wani duk in zaka gida sama mm. kuku ka yi ba ma'aikata kuku gida na ka kuku sai kai da daga shi zai hau mm. to kaga an fara bana su inda kila dan keken guragu zai iya bi ko ko abin turawansu ko makamancin haka yawwa hotel da muke da shi a Najeriya an ban da Lycon da Sheraton da wai ake samu hanyar da ka gani an akwai fatin su da mm. ta su sai dai mu idan zaje mitin a hotel muka kira muka ce muka zo muka samu hotel masu da su zaje mitin sai da an wani temporary da katako na gurgu zai hau da su kaga ba a yi dama can babu wani tsari da za a ce taimaka mai kasashe mm. ko asibiti mm. ka ga da ke oice a motocin haya an kawo doka yawa ko ko ko gidan motocin gidan haya motocin haya hatta ba zan bayi za ga fara bayan kasashe da zai zauna mm. ka ga eh, eh, an samu bambanci kamar da muke da shi a kasashe to sai ka ce bari a yi doka dokan shi ne idan za ka gida ko ma'aikata ko hotel ko kasuwa ko asibitoci to dole da sai kai da kasashe zai yi da makarantu mu na gwamnati da kuma private makarantu to ka yin samun daya gwamnati in ta taimake ke mutuka kaga an fara yi kenan eh. sashi to kuma ya zama doka ne a sai an samu dole in gudu da kasashe zai fake sannan kuma a ce doka ne dole ba za zama na ba a wurin ba a wurin ware makarantar da kasashe a haɗa gaba ke dai ka zama fara samun gaba ka zama fara yan umu sun fara an samu yaro karin ya fara taso ya ga da kasashe to kaga akwai soyayya tsakanin shi shi kenan eh, misali akwai wani gidan mu zuwa gidan wani aboki da mm. babban darakta ne na ya yaran suna ganin da sanda suka kama gudu to mm. amma idan akwai tun tasowar rayuwa yaro ya ga ina makaranta da gurgu da koko da makawa koko da kurma to ya saba sabo da shi kenan mm. har ya girma kuma sai tare haka to tunda kila da mm. sun saba ganin ka kenan da mahaifin ko da da sandaka da kake dogara za su ce ai ba komi abokin baba ne abokin baba ne su taba gani ba zai suka gani da na shigo gidan sai ga sun gudu suna ta ihu sun ga wani abu kaman daban ke kaman wani halitta ne daban ba da ba da To, uh, eh, malabla tambayar karshe da zan maka ta ina kenan ku kungiyar ku ko ko ku eh, a matsayin mutum shi kadai ya yake ya kamata ku tattaro wannan magana ta kila a muku doka kila ta shiga kundin tsarin mulkin kasa kafin wancan tunanin da kace na maganar ma'aikata ta ina kake ga ya kamata ku haɗu ku bullowa da lamarin kila hakan ta yi. mu za mu so mu canza dokoki ne misali ga za ku wasu da suka zo daga daga Ingila hmm. cewa kai to me me matsalan bil din mu hmm. aka kawo ka ce matsalar bai ɗin kawai kuɗi ne babu hmm. ko da gwamnati ta kawo ta kawo kuɗi amma a kawo dokoki wanda a fara tukuna step ɗaya wanda kowa dole ya doka hmm. na yawa na na gida na na makarantu na kasuwanci na ma'aikatu hmm. wato an sa doka ne doka kowa zai shakkan wannan first to daga nan sai a fara yi a hankali kamar nan wani shekara ko goma ko ishirin masu zuwa sai a saka doka ce to an ba mu commission sai mu sannan kowa ya shiga cikin yau idan Allah ba wani babban shugaba hmm. na kasar shi a gidan shi dole ban da wani duka haka eh, kan kamar shi eh, prime minister inda ai da na kasar shi ne a gidan eh. ya haka da kasar shi hmm. shi Allah kora mishi ko san wannan na kasar shi hmm. kan sai ka dokoki yawa da dama na ingila ce dole sai ai mana kasashe kaza ayin kaza ayin kaza hatta ake zan ci ayin aloka to sai muka wannan ba aka samu aka fi an ka samu da kasashe sai ka boye shi gida babban mutum sai ka boye da kasashe kai Allah ya maka ya baka da kasashe a gida eh haka kaman bai baka mutum ba kenan yawwa kai ne ka mutum bai kuma na ganin shugaban liba mai duniya ba ba ne haka wani ke sallah a bin arfa hmm. kuma ke jagorancin musulmi na duniya a sallah to mun gode sosai a honorable abdullahi jigunu in allah su duk sanda muke da wani fashin baki zamu lalube ka ka fafasa mana to na gode Allah saka alheri na kasa ba kasawa ba a mako mai zuwa har da waiwaye zamu yi akan yadda ma kundin tsarin mulkin Najeriya yake kallon nakasassu a madadin honorable abdullahi jigunu da duk waɗanda suka taimaka wajen haɗuwar wannan shiri. bahiro Diodone shi ne ya haɗa mana sauti. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. To a gaishe ka baban Masud amma kakai nisa nan eh, an jima kaɗan za ka sake shigowa da labarai a takaice yanzu dai sai muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridan ƙasar Ghana na wannan mako ga baba Yakubu Makeri. zamu fara shirin jaridu ne da jaridar daily graphic wacce ta rauto cewa wata karamar kotun birnin accra ta yanke ma wasu 'yan kasar yemen guda uku hukuncin biyan tara na asiri dubu hudu da dari takwas bisa laifin shiga kasar da fasfunan jabu kuma za su yi zaman kaso na watanni uku uku jaridar ta ce masu laifin kuwa sun hada ne da ismail yahaya ziya daga far isa yahaya amer da walid ahmad yahaya kuma dukkanin su dalibai ne jaridar daily ta ci gaba da cewa alkalin da yanke musu hukuncin mr abuwaji tando ya umarci a maida su a kasar su idan suka kammala wa'adin zaman kason nasu jaridar ta ce lauyan 'yan yaman ya roƙi kotu da a dauke musu hukuncin daurin tunda yake sun bayyana aniyarsu na komawa ƙasarsu idan muka leka jaridar deliga za mu ga jaridar ta rawaito hurucin ministan jihar ashanti alexander akon inda yake cewa gwamnati ta himmantu wurin warware matsaloli tsakanin makiyaya da 'yan asalin garin agogo ministan ya ce a kokarin da gwamnati take yi ta kori dabbobi kimanin dubu daya bisa ka'ida da kotu ta bayar don magance tarzoma da ke tashi tsakanin hilani makiyaya da 'yan asalin garin agogo jaridar deliga ta ce a ranar talata ce matasar yankin agogo suka yi gagarumar zanga-zanga suna zargin gwamnati da cewa ta maida su saniyar ware ta kyale su hilani suna ci musu zarafi jaridar ta ce matasan sun kuma zargi jami'an tsaro da aka zuba a wurin cewa makiyayan na ci gaba da hallaka musu mutane da yin barna amma babu wanda ake kamawa a wannan ta'asa a cewar jaridar delegate ministan jihar ashanti mr akon ya ce gwamnati dai na nan na ci gaba da yin nasara wurin sallaman hilani makiyaya a wannan yankin Har yau da jaridar daliga ta rawaito jawabin shugaban hukumar matafiya aikin haji Alhaji Ibrahim Tanko abdul ra'uf inda yake kira ga musulmin gane cewa duk mai niyan sauke fara bana a ƙasa mai tsarki to sai ya gaggauta biyan kuɗinsa wurin dalalai da hukumar hajin ta amince da su. Jaridar daliga ta ce a faɗar shugaban hukumar aikin hajin ya ce biyan kuɗin matafiya aikin haji kan lokaci shine ke kawo sauƙin ƙalubaloli da hukumar take fuskanta a lokacin haji. Jaridar ta ce Alhaji Tanko ya yi wa'annan jawaban ne a wurin buɗe wani masallaci. masallaci da wani dalilin tafiya aikin haji alhaji garba ibrahim ya gina a unguwar akotema a birnin accra jarida ta ce shugaban shirya aikin hajin alhaji tanko abdul abdulra'uf ya ce ranar 21 ga watan agusta na wannan shekarar 2016 ne ghana za ta yi jigilan farko zuwa ƙasar saudi arabia sai kuma jaridar ganin wacce ita kuma ta rawaito kira da hukumar zaɓe ta ƙasa ta yi wa 'yan gane cewa duk wanda yake da niyyar kalubalantar ingancin takardun rajistar masu kada kuri'a a zaɓen bana to su gabatar da ƙaransu a lokacin da hukumar za ta buɗe rubuta sunaye da kuma baje sunaye masu zaɓe na takaitaccen lokaci jaridar ta ce a faɗin hukumar zaɓen babu wanda za a ba shi dama ya kalubalanci ingancin takardun rajista a rumfar zaɓe a ranar zaɓen jaridar ganin ta ce mukaddashiyar shugaban hukumar zaɓe mai kula da kuɗi kuɗi da tsarin aiki georgina upuk amankwa ita ce ta bayyana hakan a wurin wani taron bita da hukumar ta shirya wa 'yan jarida da kafofin yada labarai akan zaɓe a birnin accra baba ya kuma makili sashen hausa na murya amerika to sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Ni ne Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe. Ina so zan tunatar da 'yan Najeriya lokacin da Buhari yake neman yakin neman sa Na farko kayan fa abinci da ya tsada ba. Kamar especially zan ba da example kamar shinkafa 'yar Hausa ana sayan ta naira ɗari uku, 'yar gwata ana sayan ta naira ɗari biyar. Yanzu kai ta kawo komai ya riga ya yi tsada. Ya kamata a ce talakan Najeriya yadda ya zaɓo Buhari ya gani a ƙasa. amma talaka ga talauci ga tsadar rayuwa ga ƙasa babu kuɗi talakawa banda wahala ba abin da suke sha sai mutuwa suke saboda halin da suke ciki ga halin da ake ciki na talaucin nan sai kanka buhari ka san ana talauci a najeriya a ce komai ya riga ya tsada yanzu abin da bai yi tsada ba kati na waya ne kaɗai bai yi tsada a najeriya ba daidai da ruwa da mutane talakan najeriya yake siya a bairo an ƙara mishi kuɗi komai ya riga ya tsada a najeriya da mai talaka zai ji su masu kuɗi sun riga sun tara kuɗi ba su san wannan halin da ake ciki na talauci ba amma talakan najeriya an ce ba har yana kishin talakan najeriya talaka so ake sai ya mutu ga shi a arewa wannan wallahi tallahi talakawa wani na nan ba shi da abin da zai ci wani in ya ci abincin rana ba duyi ba ne samu ya ci na dare amma a ce gwamnati a ce an tara kuri a kasa kuma an riga an yi bajar ya kamata a ce talakan najeriya ya gani a kasa ba sai mun riga mun mutu da yunwa ba. To kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Shugaban Misra Abdul Fattah al-Sisi ya fito ya kare rudanin bada wasu tsibirai guda biyu ga Saudiya a jiya Laraba, sannan ya karyata cewa wasu jami'an su ne na asiri suka kashe ɗalibin nan ɗan ƙasar Italiya. Shugaban ya fito gidan talabijin don tabbatarwa Misrawa cewa bai bada wani bangare na ƙasar su ba ga wata ƙasa. Ya kara jaddada cewa bari ma ku ji in karkare wannan magana, 'yan majalisar ku da suka zaɓa su ne za su amince ko kuma su ce a'a akan wannan lamari. a jiya laraba amurka ta kalubalanci kasashen duniya masu mulkin karfa-karfa don gallaza wa mutanen da ke yin barazana ga mulkinsu to a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma canza la'asar ku ji sauran abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da sai bango ya tsage na jummai ali yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman usman kabara da ya taya na gabatar da shirin sai kuma malam sidi da ya harhaɗa shiri da bada umarni da injiniyan mu da ke bisa inji malam zubair alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri